ka san ai sai na gama idda ko? Haba. Sulmatun wani irin idda kuma? Kamar ya wace irin idda? Matata ce fa, don haka fa na shirya fa a je a yi hakan a dawo. Ai dama ka'ida addinin musulunci ne idan har ka saki matarka dole dole sai ta yi idda. Na san dai babu wani abu da yanzu tsakanin ki da shi. Shi yasa fa na ce ki je shaf shaf ki je ki fito. Mu zo mu ce da zaman ku to wace idda za a yi? Matata ce ki. Malam, Dan Allah dan annabin roƙi alfarma a wurinka. Dan Allah dan annabin na roƙon arziki. Wannan suna Zainabu dan Allah ya fita daga bakinka sai ka wace wata bulala malam. Dan Allah ka taimake ni. Zi din nan ya zauna a bakinka malam. Ba daɗi ɓata mutum suna ku malamai ku kuke faɗa haramun ne ɓata mutum suna. Bai kamata ba wallahi, bai kamata ba. Saboda ni shashasha ne ni ma. gidan nan fa sura sati ɗaya ya ƙare kwana bakwai ya rage to yanzu yaya za a yi ko kuma so kake yi na kuma komawa gida in ce musu kuɗin hayan mu ya ƙare su ci gaba da biya mana zuwaira ai hakan dai za a yi haba zuwaira yaya wani sa'in <laughs> zuwaira kina bani mamaki na yaba da kwakwalwarki da tunaninki da hankalinki da hangen nesanki da kaifin basira da kwakwalwa amma wani sa in kika wani abin sai in kasa ganewa in kika yi mai kyau sai in ce tabbas na san zoyara ta ce amma in kika zakudo kika wani abin kuma sai in kasa gane shi wai me in shige zoyara ne ta zama wani abin nan zoyara ke fa kika san waye ne, ko ba ka ba kin san matsayina mutanen gidan ku duka a matsayin talaka suka san na fakiri to fi sabilillahi yanzu kuma idan aka waye gari suka ji shiru makatau lokacin biyan haya yayi ba a ce musu ba da kuɗi ba ai abu na farko da zama da tunani wa ike biyan kuɗin hayar gida mai gida ne kin ga kenan an warware kin ga asirin na wanda nake nufin ya rabu kin ga shi kenan ya tono an gane cewa ni mai arziki ne wanda ni kuma ina fagen cikin mutane su gane irin tarin dukiyar da Allah ya min saboda ba zan sake ba abubuwan da nake shirin yi ba za su yi ba to amma akalla a ce ko da zan ɗauki kuɗi na biya masu gidan nan kuɗin haya a jikin jagoransu da daɗi ba daɗi lallai su suka ba da kuɗin to sun san cewa eh lallai ana nan a yanda ake tun lokacin baya alabashi idan kika karɓo kuɗin kika bani na biya su su masu gidan kin ga su ma sun ƙara sanin cewa lallai ni ba da shi to ni kuma in yi so sai an ɗauki kuɗin ki sai baki daga baya ke kuma sai ke harkokinki da su ko ba haka ba kin ga asiri ya ci gaba da rabuwa yanzu dai kana nufin in koma gida haka za a yi in kuma ce musu kuɗin hayan mu ya ƙare su kuma biya ka san fa auren nan da aka yi su gaba ɗayan su gani suke na aure talaka ni kuma na san waye kai to amma yanzu in kuma komawa in ce musu su biya mana kuɗin haya ba fa na so su gano wani abu ba si ta zaman sa a ba sa so ke dai ba kina so ba kin fasan waye ne ke fa matan alhaji kamalu dan garin ce to me na kina daga hankali don allah tambaye ki ba kya jin daɗin zama da ni sosai ma wato ke kin san waye ni me ya dame ki matsalar ki daya ba walwala ta kuɗi amma akwai walwala ta fuska da nishaɗi da sauran abubuwan da ya kamata gaskiya to to me na kina damuwa kin ganna fa kallin Allah shi yasa in za ka fita wani kishi he isa yan a zuciya kar a je wata ta a hanya ka kyasa ba ruwa na da su na san me kika yi mantas manta da su ba na kallon su na ga miki ba na kallon su ke nake gani a cikin kwakwalwar zuciyata ke nake gani akwai yar kaina da idanuwa na su wannan kada kwata-kwata ya daga miki hankali ke kin san waye ni, kin san halin da ake ciki ci gaba da rufa asiri komai zai zo i huce wata rana ƙasar zama bari ba anan zaki ce gaba da rayuwa ba ke ba kallon zama a nan ba ce ita ma yanzu na tura ta ta tafi gidan Sadi Baby ta je a san mafuta ka sai ita ce rana ta ƙarshe da ya bamu idan ba mu fita da mijin zi ba to zai bata miji kowa ya ga dama kuma ni a tunani na wannan babban tsohon ladan duk notuka sun kunce yake so ya haɗa ta da shi ni kuma ba zai yi ba da raina shi ne na ce tun da dai kai ne dan albarka shi wancan ba sirra ake da shi ba ka zo mu zauna mu san hanyar da za mu bullo al'amarin nan kar a zo a ba mu ruwa gaskiya ne a samo kasan dai ba zai yi a fafa goran ranar tafiya ba ba zai a ce yau dinnan ta samo saurayi har a kashe magana da shi ya zo ya same shi ba tunda ya ce wasu har da wani wai caje zai masa ai sai na duba shi na yi gana da shi na yi menene shi ne na ce to ina bayan Allah da ka ce min masu kuɗi ne sun sauke ka sun maka abin arziki da kana makaranta Eh. Ba ka mu masu hannu da shuni ba ne? Kwarai kuwa. Na ce to ko a cikinsu za a samo mata guda ɗaya wanda ya ɗan fi gwaɓi. Gaskiya ne. To ba wai naƙi ba ne. Su gaskiya 'yan yanzu masu kuɗi ne. Kuma gaskiya su al'adarsu da yanayin tsarin ba su damu da talaka ba. To ai sai musu ta 'yan duniya. Sai mu juya mu ma musu wayan. Ai mugu shi ya sama kwantar mugu. sai mu kai su gidan sadu baby a zuwan cewa nan ne gidan Suzi da abin da za a yi a gama tunda muna da hannu a cikin gida ai gida namu ne shi yasa aka ce abin da babbai hango yaro ko ya hau da goron dutse ba zai hango shi ba wallahi dan uwanka wannan kirkin jin wanda ni dai da ba a asibiti na haifi wannan yaron ta zama sanya aka yi min Allah ya sa a gida na haife shi ne ni kaɗai ka gaya masa wannan shawarar da muka yanke kar na je kar na gani idan ya da dare ya bari malam ya san halin da muke ciki a gidan nan ya san mai muka kulla ka gaya masa na rantsa masa da Allah zai ya bar gidan nan sai ya ga rayuwa a hannuna insha Allah zan same shi in gaya mai duk da ni ma dai ya raina ni gaba ɗaya baya ɗaukan shawarar da nake bashi ya raina ni ga taurin kai ita kasan shine gaba da ni wallahi sai na rasa ma ni kam ba mama na ya sha ba hmm? shi wannan gurbin nasa nuna dai daban yake Haka ake yin shi a nan duniya ka haifi ɗa a cikin ka amma hali ya rarraba. Ni ma da ni nazari gani nake kaman ba da uwana ba. Allah da asibitin haife shi ta zan canja aka yi Allah ne ya rufe asiri sai da duk aka gama jihadi komai ya nuna izo. Wannan yaron da a mutan da ya zo wallahi ba zai karɓi shahada ba saboda taurin kansa da kafiya. Oh, eh na tuna da daddare na haife shi. Ina jin shi yasa yake da wannan halin. Kai, to ka gaya masa dai wannan shawara ga ta abin da muka yanke kuma kan na ji kan na gani. Tunda ya ki shigowa ma gidan ayyau don kan mu haɗin. Insha Allah a matsayina a matsayinki na mahaifiyata in Allah da zan yi kokari in ga na faranta miki na sa ki farin ciki insha Allah kuma zan yi iya bakin kokari na mu rufa kai asiri. A kai fa ai ba da nan ba ba nan ba kai. Dama shi ne dai Ai shi yasa ni fa na san wani aure. Shi yasa duk surutun da 'yan gida suke yi talaka kaza ka ni na san waye mijina na san Alhaji Kamalu na aura lokaci kalilan ya kusan zuwa da za mu kusa. sai dai a ne na hau sama. Waye isa ya kalli ne ce mun talaka. Gaskiya ka. shi yasa in na tuna wani lokaci sai in ji to me yana wani damuwa tunda arzikin nan dai ya kusan zuwa kawai sai dai a ji ne akwai shi ma lokaci ake jira da za a ci shi amma ba a nan ba na kuma kudin mota ne tafi kudin mota kuma imana to me idan kin man kudin mota abin da ke riga kin saba in san na so ne tun da kin ga lokacin da muka yi da su sun da zana dan samu da dan cici wannan abin kin ga ciki ya daga yanzu kuma na san mutanen nan sun kusa zuwa da zamu je mu dan gana da su akan wannan business din shi ba nan tafin je sa me suka ba matsala yau ma sai na ba da kuɗin mota zuwa ana ba kina jin karba to menene ba ke san dan ina za a je ba in kuma ka ga ba dawa za a ci gaba da harkokin nan ba kika sani yanzu aka karkare yau suka ba da kuɗi nan da za a ci gaba da abin da yake to ni dai yau gaba daya a gidan nan gaba ɗaya a gidan nan ɗari uku ce da ni za ta ishe na yi a'a karbi ɗari za ka karɓa na riƙe ɗari biyu ba ka so in ka dawo gida ka tarar da na yi abinci mai daɗi ka ci da dare zuwaira akwai 'yan dabaru na kuna mata wani 'yan dabaru naira ɗari ai ba za ta yi min girki ba ni a gidan nan kai ka karɓi ɗarin ni na riƙe ɗari biyu na ɗan yi mana yan dabaru na yi mana ko da faduka ce kana dawowa ba sai ka tattarar da mai daɗi a gidan ka ci ba in dabarun ku na mata da kusa ba za ki iya bani su tafi gaba ɗayan sai tafi da naira ɗari callin cal a aljihuna da an aje ni ke a daidaita sahuna dara shikenan kuma ba wani abu da ko gida zan iya saya naira ɗari me za ta yi abin zuwaira in ka fita ba kuɗin zaka je ka karɓo ba to ka karɓo ba dai fa zaka karɓo ka shigo da su karɓi ɗan. ra ba haka zancen ike ba yanzu mutanen da zo akalla su biyu in na saka wannan naira ɗari na hau a daidaita su daidaita na je na sauka inda zance naira ɗari biyu kuma akalla na dan sai musu ko da ruwan roba ne na ajiye musu ko ba haka ba a ɗan tattauna a gaban nan fa suka kan kama fa suka shigo daram a cikin akawun ɗina da ke za a ci da harkar nan ha yi wani ruwan roba kai da zaka je ka karɓo maƙudan kuɗi ai kamata yi yanzu ka samu na tafiya kai da za ka karɓo mana maƙudan kuɗi idan ka dawo tunda da kuɗi zaka tau a cikin kuɗin da suka baka sai ka sai musu ruwan roban ka siyan musu lemuka duk a cikin kuɗin kai da su na matan sha ce kenan me arziki ne ni ba sai sun bayar da musu ai ba a haka ba ni gaba daya ba ki da ke da ki zuba da shi a da shi ke zuma ma mafi karancin abin da Allah yake ninka bawa idan ya abin arziki a ninka yi sau goma hmm, yanzu dai karɓi ɗari biyu to na rike ɗarin na ɗanyi maleji da ita a gida Allah ya amfana ka da ɗari biyu haka nan na maleji ko da ba duka ce na ɗan dafa mana ko ba na ina kyauta za ki sha wannan ne ko kun ƙara sanyi shi ka sanya naka ban mun wannan ɗin ni ma na zo na ɗan samu na ɗan sha yanzu na ajiye dare almajirin nan ya zo ya yi min jefa a da fi Malam, Malam, eh. ba zan yi girkin nan ba sai ka faɗa min. abin da ka samu a gidan liman. Gaskiya ne, dole in ta magana kai banza da ni. Ai ina jin ma ka kunde abin da ka samu ka je ka ɓoye ban san inda ka aje shi ba kafin ka tafi ai ka zo ka gaya min ka ce min zaka je karɓo zakka. Wato ka karbo ina jin dunkulallun kuɗi ne ka je ka boye Ban yi mamaki ba. Saboda ka zama ɗan tsako samu ka dangi. Ni in nemo kuɗi na in maka girki ka kwasa kana santi. Amma yanzu ka je ka samu naka ka boye ban ma san inda ka aje su ba. ko magana ma ka kika yi mu in ne magana kana uhm, uhm, uhm. Alhamdulillah. A ah, bai kamata ba mutum yana ainihin ƙira'a ta alƙur'ani bayan ce akai ainihin idan ana wa idza quri'a alqur'ani fastami'u lahu wa ansitu ku saurara kun shiru mm. amma kina ainihin haya gaga limaza ba ni me san ainihin baki zakkan bara'atu ba abinda fa kike nufi bane kamar ya Bayan liman kyauta ya bani ba ainihin abin da kike nufi ba. To shine na ce ka bani tawa kyautar tun da ya baka. Asha asha bara'atu mayan liman ya bani kyauta ne ta mutum kutum da guda? Kyautan mutum kuma? Na'am. Ha ana kyautan mutum? Bari in miki ware hanyar da zaki gane. Ma'ana mayan liman ya ainihin bani kyauta ta 'yarsa ainihin in nemi aurenta. Na shiga uku. Aure kuma? Ah, wai kai malam baka kallon halin da kake ciki yaushe ka fita daga wannan musibar ta rayuwa da ka shiga akan auren bara'atu abin da nake nufi ba wai na ainihin karba bane babu yadda za a yi da hankali na malliman ya bani ainihin kyautar 'ya'yan karba shi zugumni ta gumi a zo a yi faduwar guzma ɗa kwance uwa kwance ni da shi wa zai tallafi wani aini ma ban ainihin karba ba Dama Allah ya sa irin masu ɗan gwabi gwabi ne masu abu a hannu wanda za su dan bayar da tallafi ki mora in mora eh, amma haka kawai ina ba wani can ilima a ƙarƙashin zuciyarka kana santa ni kake ta wannan daɗin bakin ah karki da ni fa yarinyar nan ban ma ganta ba kuma ba na buƙatar inganta dan nasa, in dai daga ainihin tsatson da zuri amma liman ta fito ba za ta ainihin min ba eh da a ce mai dan gwabi gwabi ce wata za ta bayar da tallafi sai in yi maraba daga sashe amma haka kawai eh, malam ka ji tsoron Allah a rayuwarka dai ka ji tsoron Allah kai malam wallahi raina ka akai ina magana raini raini ne mana ai abin a jinin yake ai Allah ya bai da farin jini masta mm, da'a <laughs> babu damuwa kai na fasa yin abincin ma ba zan yi ba ba zan yi abincin ba na fasa ci gaba da yin girkin ba zan yi ba ayi hakuri da yanzu a karasa girki mm. gaskiya malam raina ka Gaskiya ko malam liman raina ka yayi. Ah, bai raina. Raina ka suka idan har ban da raina ka yayi ko da yaushe kai a riga dakon ana cewa an baka mata ba a kallon ah, halin da ah, kake ah, ciki. Aine ni bara'atu kina nuna ainihin idan na nuna ka na nuna ka a gwada wani irin jaraba ne a yi yanzu a karasa abinci a bayani tukuna ba zan karasa ba kai kenan ba da abin da za a ɗauka a baka sai mace in ma 'ya'ya sun yi kwantar shi kenan kuna ibai sai a dauko su a riƙa rarraba muku su kuma ana raba muku kaya saboda kyautar macen arha take yi ya eh, subhanallah ku mata ba ku da ainihin inda za ku har zuka ku da jijiyoyi sai an yi maganar ƙarin aure al'amarin da Allah ya lamince ai sai a bar mu mu ainihin yi abin da Allah ya ce ai ko sai in kimin umarnin Allah in bi naki ha cancan ban zanen can wafi me kake cewa A'a, sannu da zuwa malam. farin cikin dawo malam Shekara talatin ban taɓa ganin irin farin cikin ki irin na yau ba. Ai abin farin ciki ne ya samu malam. Tun da su nake ta jiran ka dawo. To ne bari fara gaya miki nawa. To. Kin san da yadda muka rabu da ke. Eh. na ce miki lallai in ba a gaya min mijin zainabu ba to in na dawo ko zan faɗi hito yanzu zainabu ta samu miji dama da aikin san mun yi addu'a da ni da ke mm. kullum kin ce in kin yi sallah kina roƙa mata Allah ya bata miji na gari mm. to ya bayar to ya bayar waye mutumin da kullum zai kira sallah a zo a ibada kullum zai share masallaci na ga hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallama yace ce duk mutumin da ya kauda datti daga masallaci daidai kwaye zarrar daidai da yadda ido zai gani to Allah ya alƙawarin gina masa gida aljanna to gidan aljanna bai fi duk gidajen duniyan nan ba gaskiya to kuma wani alheri kike nema taɓi jan inda nake jiran ka zo ka zo hmm. dama na san duk kewaye kewayen da kake yi kenan mhm. kuma na faɗa ba sau ɗaya ba sau biyu ba dama kun haɗa baki ne don a cuce ni a bawa ladan yarinya hmm. to wallahi ba ita ba ko ni gwamman na shekaru ina tuwo a ciki hmm. wallahi ba zan aure ladan ba to dama yanzu banda abin ki hannu in kika aure ladan a yanzu ai wuta zaki kawai wuta eh saboda me saboda kina aure na kuma ki aure ladan ai sai dai ma kawai to da sauki dama dama ciwon ciki hanji waje amma kan na so ka sani mai san Zainab wanda zai aure ta shine ya zo gidan nan yau muka ta jiran ka muka ta jiran ka baka zo ba mm-hmm. shine na ce masa i tafi ya dawo yara ne sun yanyame kaga shin kime mai motar da ya zo da ita malam mm. yaran unguwannin da ke yan ƙauye ne suka je suka yanyame motar nan suka dinga mata rubutu rubutu ashe wai san san sunansa ka san sunansa mm. Muhammad Al-Taj Al-Arifi na Abdulwafa kafi kaki su. Ya isa duk wannan labarin ba shi nake nema ba. Gaya min shi in je in nemi gidansu in nemi danginsa in tace shi. In ga ya cancanta ko bai cancanta ba. To, mu dai wannan mu yaro da ya zo da shi kimemiyar mota ba maganar tantancewa a tare da shi saboda Allah ya riga ya gama tantance shi tun da ya masa arziki ka san shi ma arziki yana ɗaya daga cikin ni'imomin ubangiji in ya maka kana cikin ni'imarsa don haka da ladan da shi Allah shi ya san wane ne dan wuta ni dai yaro mun gama magana da shi gobe Allah ya kai mu zai zo saboda ba ma fara ga sana yake zaune ba eh. shi darasa kenan Najeriya hmm. sai ji zancen wannan tashin hankali fada da kuka to ya isa ita ho ya isa ice ba za a yi bashi ya isa to ga ina yake ina yake da can ba kasar waje an hau jirgin sama malam kasar waje eh to kasar waje aljanna ce duk lalacewa duniya ma ba kasar wajen take ba to kin ga yanzu ya kike so faɗa mun To ni dai yaro dai zai zo Allah kai mu gobe ku gane. To shikenan. Mm. Ramin ƙarya ƙurarre ne. Mm. Na ba ku lokaci mai tsawo kun kasa. Mm-hmm. Na yau ne ranar ƙarshe. Amma kuma ga abin da kika zo mun da ya to na Allah kai mu goben ya zo. In ya zo zan tantance shi. Mutum yana cikin farin ciki kai kullum burin kai ka sa mutum ya ta haya gaga buɗe kan ƙarya. Hmm. Kai. Oh, oh, Allah da hikima yake.

maganar mana ni da ke akwai ta magana ce akwai ta daban wanda ta wuce alaƙa ta da ni da ke tsakanina da Allah ba zan ƙara tsayawa da kai ba kar ka kuma zuwa inda nake saboda mu yanzu gidan nan wallahi tallahi an fara mana surutu an ce tun kafin in gama idda ina tsayawa da maza to gaskiya ni ba za ka zubar min da mutunci ba ka zubar min da kimar iyayena ana ganin mutuncin iyayena a unguwan nan dan Allah ka daina zuwa ka daina zuwa dan girman Allah ka daina zuwa Wa faɗi wannan? Mutanen gari. Waɗanne mutanen gari ne? Ye eh, suwaye? Ye? Eh, waɗanne shashashen ne? Ye? Eh, ban gane wai wani wai mutanen gari ba. Ina ruwanki da wani mutanen gari? Wani shashashen ne zo ya ga miki wannan maganar? A gaskiya bari in gaya maka. A ka'ida ta dokar musulunci bai kamata a ce na fito na tsaya da kai ba. Saboda idan mace tana idda ba a so ta tsaya da kowa. in dai namiji ne da sunan ya zo ya ce yana son ta haramun ne wanda malamin ne ke da Allah ki kyale su duk gare suke waɗannan malaman da wanda a ce wani ya wurin mu yaran ke kin ga miki babu wanda isa ya haranta aure na tsakani na da ke. babu shi ban gaɗa ba babu wanda isa wallahi wanne dan iskan ne ma fada ko ma wane ne wanne dan iskan ne eh wanne dan iskan ne wanda magana ko wane ne wane ne shi iska iyayen na ne yan iska kinga ki yi haƙuri raina ne ya ɓaci raina ne ya ɓaci kinga kinga musulmatin magana fa nake yi magana nake miki idan na je masallaci muka idar da sallah daga nan kuma sai ainihin tafi ainihin shago eh insha Allah dan haka kamar yadda aka saba da Allah kar a gajiya a ci gaba da yi mana du'a'i ana faɗawa Allah ya kawo alkhairai ai addu'a kullum a cikin ta nake kuma kullum ine maka addu'a idan ka je ka gaishe ta wace sallah ita ma gaisuwa ake mata ai ka san inda nake nufi ka ɗora hula a gaban goshi kamar gaske ka san inda nake nufin ka gaishe ta bara'atu ya tace ban gaisar haka ya kamata ki gane ina gode Allah da ya wadata ni da ke kai ka ne malam ka gane ka dai tsoron Allah a rayuwarka jiya ga yadda muka yi da ke yarinyar nan na yi mata miji na zo na gaya miki kika zo magana ki te karo da tawa kika ce ai miji ya zo waye waye waye mutu waye farko na haƙura na kyale ki dan na san ƙarya dole sai ta ƙare kika ce a bari sai yau to ga yau bai zo ba me abin yi ai malam yaron nan tun da kaga bai zo ba akwai wani abu na fa gaya maka yaron nan ba a ƙasar nan yake zaune ba a wata ƙasa yake da rasa kenan a ƙasar nan aka ce aga halin da ake ciki na gaya maka ya taho ice ba za a yi ba shi ba